kwamishinan ma'aikatar kasafin kuɗi da tattalin arziki na jihar katsina honorable bello hussein kagara ya kaddamar da buɗe ayyukan magudanar ruwa da sola ta ruwa ta hukumar inganta rayuwar al'umma ta csda ta gina a kofar marusa a ranar alhamis 4 ga watan biyu shekara ta 2023 ƙungiyar al'umma ta kofar marusa ta shirya taron buɗe aikin nuna godiya da karramawa ga kwamishinan da shugaban hukumar bisa ayyukan da ya yi masu a unguwar tasu ta kofar marusa a harabar kofar gidan ashir tankuri tun farko da ke gabatar da jawabin maraba shugaban kungiyar ta kofar marusa larabe dahiru ya yi godiya ga hukumar ta csda bisa yi masu wannan aiki a unguwar tasu duba da aiki ne wanda ya dade yana damun su amma yanzu gashi an zo an gudanar da shi ya nasa jawabin gwamnan jihar katsina balan dukkan umar da wanda ya samu wakilcin kwamishinan kasafin kuɗi da tattalin arziki na jihar katsina kuma shugaban kwamitin gudanar da ayyukan ktks na jihar katsina honorable bello hussein kagara ya bayyana cewa babu shakka wannan rana ce mai dimbar albarka ta tarihi wanda muka bi wannan guri domin mu kaddamar kuma mu buɗe ayyuka alheri da aka yi domin shi wannan unguwa wato gina magudanar ruwa da boho da gyaran wasu a wannan gwamnati albarka a karkashin tsarin a Najeriya case wanda katsina ta kwaikwaya ta dawo da shi a wannan jiha aka samu suna NG case babu shakka ya zama wajibi mu nuna godiyar mu ga Allah subhanahu Ta'ala wanda ya kaddara haka ya faru sannan abu na biyu ya zama tabbas da wajibi a kanmu mu gode mu mai girma gwamna gwamna dukko umar randa jatta a bisa kyakkyawan niyasa da tattalin da yake yi da kuma tsarin da ya da shi ke aiwatarwa domin ci gaban al'ummar wani jiha musamman wajen inganta tattalin arzikin wani jiha wato na tabbatar muku idan ba dan mun samu jajirtaccen mutum irin wannan ba watakila da ba mu samu kanmu a nan gurin ba wannan tsari da kuka gani da wannan aiki da aka yi ɗaya ne cikin ayyuka guda arba'in da uku wanda ake yi a al'umma daban-daban a cikin wani jihadin babu wata karamar hukuma wanda mai girma gwamna bai ba da aini a irin wannan aiki ba ba wai kurin wannan shine abin dubawa ba abun duba shine kudurinsa da maganarsa duk wanda ya san sa in yi ji kalamin gwamna ya san da gaske yake yi ba kare yake ba shi ma nasa jawabin shugaban hukumar ta CSDA Alhaji Muhammad Dukko Abdulaziz ya bayyana cewa akwai wato ƙungiyoyi da yawa waɗanda suke buƙatar wannan ayyuka irin wanda kuka samu to kuma cikin hukuncin Allah kuna daga cikin waɗannan ƙungiyoyi waɗanda suka nemi wannan aiki kuma Allah ya sa aka dace da wannan aiki gashi har an gabatar da shi ana amfana da shi kuma mun zo yau muna buɗe wannan ayyuka na alkhairi da kuka samu mu kai ah, kamar da kuka sani ita wannan al'umma ba ta bada kwangila a ah, dama ita wannan al'umma an kafa ta ne saboda ta kula da ayyuka na al'umma waɗanda ke faɗin jihar katsina kuma al'umma su wuce ba nauyi mu ba su dama su faɗi yin ayyukan da suke so wanda da suka shafi ayyukan da muke yi kuma mu ba su kuɗi su gudanar da ayyukan da kansu babu wani ɗan kwangila da muke turowa saboda haka tun farkon aikin ma sai suka dan bada wani dan kaso kashi uku na cikin kuɗin aikin da za su yi shi wannan kaso uku da aka bada wato abinda ake son a samu al'umma wato a sa musu a zukatan su cewa wannan aikin nasu ne an koya masa yadda za su gudanar da aikin kuma kamar yadda mai girma gabasawa ya yi jawabi cewa nauyin alhakin kula da aikin yana hannunsu kamar yadda muka samu ga gwamnati za ta zo ta yi ma ruwan sha ko ta samu ma da gudanar ruwa kawai mutane mun ɗauke shi aikin gwamnati ne in yi lalace ta su ba haka ba ne ba al'umma nauyin gyaran aikin naku ne shi ya sanya kuka gudanar da shi da kanku wato sai kun kula da shi mutane da dama ne suka gabatar da jawabai a wurin taron wanda suka hada da wakilin shugaban karamar hukumar katsina honorable kamar ungwayari wakilin shugaban hukumar sefa malam abdulkarim modubbo gabasawa da dai sauransu taron ya samu halartar wakilin honorable sani aliyu dallami kansiloli 'yan siyasa 'yan unguwa matasa maza da mata da dai sauran al'umma ƙarshen watan kenan Muhammad Umar Ajuwa Mobile Media Group.